بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما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 alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuka sani wannan majalisi ne na babban malami Dr. Suleiman Bawa Argungu wanda yake gabatarwa kowace ranar Juma'a bisa ga uzuri na tafiya malamin nemi a ɗan rika wannan karatun gabanin dawowarsa ne masa addu'a Allah ya dawo da su lafiya. mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu nasara cikin abin da za mu karanta idan ba a manta ba satin da ya gabata Allah subhanahu ta’ala ya yi mana bayani dangane da da'awa da kira da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi ga mutanensa da kuma yadda mutanensa suka bijire masa har Allah subhanahu ta’ala ya ba da labarin ba wata amsa da ta hito daga bakinsu a lokacin da ya nemi su wa'azi ba ce sun ce ɗayan ababe guda biyu a yi ƙoƙari a aiwatar da ɗaya daga cikinsu ko dai a kashe shi ko kuma a kone shi duk da haka Allah ya ba mu labarin sai Allah ya kubutar da shi daga wuta Allah ya ce cikin wannan abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to akwai ayoyi akwai ayoyi ababen lura liqaumin gaba ga mutanen da arda imani wato ka gane cewa ka rike gaskiya idan ka rike gaskiya sharrin mai sharri makirki mai makirci ba zai ke komai da kai Allah da ya kubutar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ga manufar da suka so su cimma ta kone shi Allah ya ce ma wata kuni farda, kuni bardar qulna ya naru kuni barda wa salaman ala ibrahim kun ga sun so su halaka amma Allah ya ba wuta umarni ya ce a kunu bardar Ki zama sanyi wanda baya cutarwa sannan da kuma wa salama ki zame masa sala aminci abinda zai ƙara sa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ga annabi ibrahim alaihi salatu da haka ana nuna mana mutum ya rike gaskiyar da yake akan ta Allah zai taimake shi Allah ya taimake mu to bayan da Allah ya tsamar da shi daga wannan wutar shin ya bar wa'azin da yake masu ko ya dawo ya ci gaba da wa'azin shine za a gaya musu فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجيه الله minan lera في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قال إنما اتخذت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا Hmm. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين bayan da hmm. Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi daga wannan wutar da suka so su kone shi wa ibrahim annabi ibrahim ya ce ba da in minan na bayan da Allah ya kukutar da shi daga wuta da yake gaya wa mutanensa inna mattakhastum min dunillahi awsana wayannan da kuka rika kuma bayan Allah subhanahu wata'ala wato awsanan gumaka wayannan da kuka rika koma bayan Allah na gumaka ta'budunaha kuna bauta musu to wayannan da kuke bauta ba na gumaka ka sai an ce gumki ba wai wani abu ake nihi da gumki ba ba sai wanda aka sassaka ba a'a abinda ake nihi da wasan shine wanda kan rika madadin Allah ka dauka shi ke baka taimako ka dauka shi ka kawo maka nasara gyara mu rayuwa ta yana sa ka ci nasara cikin tafiyarka Ba ta masa na sa ka samu matsala cikin harakokinka yana baka umarni wanda ya samu umarnin Allah kana ji yana hana ka wasu abubuwa wanda Allah bai hana ka ba kana ji da kai wannan kare kai matsayin wasan da wanda ya bauta ma wani waliyi ko wanda ya bauta ma wani salihin bawa ko wanda ya bauta ma boka ko wanda ya bauta ma wani malamin tsibbo ko wanda ya bauta ma duk wanda ya bauta ma to daidai yake da wanda ke bautar gumci ranar kiyama layi guda za su ba su da bambanci shi yasa kuwa ganin kullum mu na ta kokari suna gaya muna mu yi taka tsantsan da waɗanda za mu yi mu'amala da su wani haka ɗaya ya sa maka doka ya ce to za ka iya cin nasara cikin kasuwancinka ko za ka iya cin nasara cikin siyasarka ko za ka iya cin nasara cikin harakokinka amma dole sai ka daina kaza kuma Allah bai ce ka daina abu ba sai ka daina akwai wanda ake hana mutu wanka a ce wani bayan wanka sati guda karka yi wanka mutu ya ci zama da annakiya to kawai shi ke na aika bauta boko a ce to bukatu tana da nauyi ba za ka biya ba sai an zubar da jini sai an yanke bunsu kuma baki sai ka ce to ya muka iya tun da dai ya yi abubuwan su ƙur'ani ne aka ce za a sauke tun da ƙur'ani za a sauke kuma ɗaya kuma a yanke bunsu a bawa al alƙur'ani su ce nama to wa ya gaya maka in har alamomin za a basu ci nama ne kawo baki za a ce kawai a kara maka lato gaskiya malaman nan da za su yi karatu na manyan mutane na muna son mu je da su daɗi muna buƙatar za su zauna su yi karatu alkurani a yi addu'a to amma muna buƙatar a ɗan yi ƙoƙari a samu ɗan wani abu haka a yanka wanda ya maka daɗi a rayuwa in kana da hali kana iya yanka musu rago ko ka yanka musu kaji kaɗan sai musu five alive kaɗan sai musu kaza kuma zantas inda za su yi karatun nan wuri kaza kuma kana iya zuwa gana da su da Allah jama'a wani akwai da miki an ce ajiyar da su daɗi daidai na wanda zai karatu alkur'ani ko ba ka ce ga bukatar ka ba ka jiyar da shi daɗi shi kenan Allah sauran ta'ala ya san damu ka da bukatar ka to amma an wake da sauka za a yi arba'in da ɗai kaga mm. an samu matsala sauka amma arba'in da ɗai ita za a yi kuma ga malaman da za su yi kuma sai an zubar da jini wani lokaci sai a so da wani tsari a ce to rana ta farko a yanke raguni eh wallahi ma la'ana rana ta farko a yanke raguni rana ta biyu a yanke sa rana ta uku a yanke rago rana ta hudu a yanke bunsuru rana ta biyar a yanke zakara to yin an yi haka bukata za ta to wannan da ke baka umarnin nan a lokacin gunkin kana gunkin kana kawai ka da kai matsayin gumki saboda yana ba baka umarni kana Allah ya kare saboda kada mu dauka waɗancan su ɗaya ne za a iya ambatawa a ce wai sun yi mu ma duk wani wanda kan rika cikin wani salihan bayi ko wani ba annabi ko wani mutum ya ne ba ta umarni wanda ya sa mana Allah to ya shigo shi yasa Allah ya ce innamat takassum min dunillahi awsan annabi Ibrahim ya ce wa'annan da kuka rika koma bayan Allah gumaka mawaddatan bayyana kawai soyayya dai ce da tsakaninku da ku da su kuna tsananin kaunar su? kuna tsananin son su wannan soyayyar da a tsakaninku da ku da su soyayya ce a tsakaninku da ku da su kuma wannan soyayyar da a tsakaninku da ku da su fil hayatid duniya za ta sakai su ne a nan rayuwar duniya kasin da matsalar take duk soyayyar da za ta tsaya a nan duniya to soyayyar nan ba ta kware ba ce ƙaunar da a tsakaninku da ku da su ku sani suna ba ku umarni wanda ya samu umarnin Allah suna hana ku Hannun da ya saba ma Allah bai hana ku ba to baban za ku kai haka nan ba mawadda tambayar soyayya ce da tsakanin ku da ku da su amma kuma soyayya fil hayati duniya za ta takaitu a nan rayuwar duniya kuma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan ranar alkiyama sashe daga cikin ku za su kafirce masashi ina ma'anar wannan ay yatabarra'ul qadatu min al wato shugabanni ko jagorori wayannan wanda suke ingiza ku ga shirkar to za su yi bara'a gare ku za su yi bara'a ne min al daga wayanda suke biye su wayanda suke ba umarni za su yi baran-baran da su da su wa ba'dukum ba'da kuma sashen ku zai dawo ranar kiyama ya la'anci sashi ya la'anul atba'u alqadata su mabiya za su dawo suna la'antar waɗanda sun ka jagorance su waɗannan da suka riƙa suna bauta musu za su dawo suna la'antar su sai ka ji mutum ya ce amma dai malam wani Allah ya ɗebe ma albarka a ah, to soyayyar da a tsakanin dama Allah ya gaya mana tunan kayan tunan duniya kaga dama abin da ya bai iya gaya mata wasu maganganu saboda soyayya da tsakanin su. to soyayya ana mutuwa ta yanki Allah ya yanke wannan kaula saboda haka da an zo ranar kiyama komai kana iya faɗa ba don haka wayal anu ba'dukum ba'da sashi daga cikin ku suna la'anta sashi Allah ya ce kuma wa ma'awakumun naru. wato masirukum jami'an makomar ku duka da ku da su shine annaru Allah ya kare mu daga wuta amin wa malakum min nasirin kuma Allah ya ce ba ku da wasu masu iya hana Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da ku ya shigar da ku wuta wa malakum min nasirin ai wa malakum min mani'ina minha ba ku da wani mai hana ku daga wato shiga cikin wannan wuta malam yace fa ilqawa ibrahimu fin nari ma zadahu illa tija'a wato jewa wanda aka yi wa annabi ibrahim a cikin wuta bai kara masa komi ba sai gwarzantaka hmm. kau abinda ya kara masa mazantaka da gwarzantaka tunda kun ga da ya dawo bai daina wa inda ya ji tsoro da ya dawo sai na da kayan zai fito jama'a yanzu wa'azi dai za mu ɗan saurara har zuwa gaba bai tsorata ba to da haka ba abin da ya ƙara masa sai shaja'atan li'ikidami alata hazirihim an ibadata gairi kawai ya ƙara masa gwarzantaka wajen yi gaba gaba wajen tsoratar da su akan bautar duk wanda ba Allah shi yasa ya ana so a zauna lahiya ƙasa su zauna lahiya a ci gaba da wa'azi ana nuna mutane haɗarin shirka in dai ana nuna mutane hadarin shirka shirka ba kyau shirka ba kyau to duk fitinar da al'umma suka shiga sai Allah ya kubutar da su amma duk lokacin da aka ce an dauko wasu wa'azoji je, an aje wa'azin tauhidi ana ta gabatar da wa'azoji na daban an kamanta aka ce ai an gane na ce maka an gane yanzu har cikin wayanda suke ahala suna ne masu da'awar sunna sai ka gansu suna mu'amala da miyagun malamai suna mu'amala da bokaye eh ana ba su dokoki wanda suka sa mu doka Allah suna bi kuma da da'awar su sun gane addini su gane to da a ci gaba da wannan wa'azi annabi Ibrahim da ya dawo ya ci gaba da wannan wa'azin abin da ya kara masa kawai gwarzantaka da gabata zuwa ga tsoratar da su akan shirka wa takhawifihim da kuma tsoratar da su su'ul aqiba mummunan ƙarshe wanda za su yi izalam yan haka ne izalam yan zaju izalam yan zajaru an hali inda ba su hannu ba ba su tsawatu ba ga halin da suke aka yake gaya musu cewa to za su yi mummunan ƙarshe wato wannan ayar a dunkulen jama'a gaskiya suna karantar da mu ababe masu tarin yawa na daga cikinsu tana karantar da mu duk ƙaunar da a tsakaninka da kai da wani in ba ƙauna ce ba saboda Allah in ba ƙauna ce wadda aka yi don Allah ba to iyakar ta nan zuci duk wanda ka gani da kai da shi ku kwana tare ku yi sutura iri guda ku yi kaza ku yi kaza in dai soyayyar nan ba ta Allah ba ce iyakar ta nan duniya za ta yi kamar da ayoyi da yawa su yi bayani akan wannan sannan wannan yana nuna mana wato a abinda zai faruwa ranar alkiyama tsakanin waɗanda ake bauta ma da masu bautar su shine za a dawo ana kafirce ma juna za a dawo ana la'antar juna kuma ƙarshenta a runtuma cikin wuta kuma sannan yana karantar da ba wani wanda zai iya kare ka daga shiga wahala ba wani wanda zai iya kare ka shiga musiba sai abin da Allah ya kare wannan rayuwar da kuka gane muke ciki yau rayuwar da sai dai addu'a akwai hikimar da yasa Allah ya ban mu cikin ta mun mai da al'amarin mu gare shi yau ku duba jama'a yau shekara nawa yau mu ɗauka yau shekara kusan bakwai za mu shiga cikin tutuwa. kullun tsammanin akai rayuwa sai sauki kullun rayuwa sai ƙara fandama take tana shiga cikin wata hijira wannan abin tashin hankali wannan abin tsoratarwa ne wannan abu ne da ya kamata mu rursuna wa Allah mu neme shi afuwa da gafara mu kankan da kanmu gare shi mu roƙe shi ya kawo mana agaji don ba wanda zai iya kawo agaji yanayin da ƙasar nan suka ciki in ba Allah ba kuma Allah ya ga ya san duwar zai ya kawo sauke in ya tashi dan karamin misalin da zan buga muku a shekaru biyu da suka wuce mutane suka yi ta sayan abinci suna ɓoye musamman wake a lokacin da wake ya tashi da Allah ya ga dama lokaci ya yi sai Allah ya kama kasuwar wake gaba ɗaya kai ta kakawar wake hmm. duk mai sayan gero ya saye ya ɓoye ta ya saye Jummai mai sayan shinkawa ya koye da bakar manuwa ya je ya tsaye ai Allah na ganin su kuma in Allah ya ga damar kawo mana agaji da sauƙi ya san wani saboda haka mu ci gaba da bautar Allah kawai mu ci gaba da mai da al'amarinmu ga Allah duk yadda rayuwa ta yi tsada Allah in ya ga dama sai ya kawo mana sauki muna magana da wani mutum shekaran jiya yake ce mini wallahi malam a rayuwata ban taɓa samun kuɗi ba irin 'yan kwanakin wallahi abin da yake gaya min muna magana ne ce mutane na cikin kaza kaza kaza ce eh, wala aka ne malam yace amma wallahi malam a rayuwata ban taɓa samun kuɗi ba irin wanda lokaci da ne to amma tsakani da Allah abin da yayi muna karanci tsakanin mu muna da karancin taimakon juna muna da karancin taimakon juna kuna ɗazu wannan da ya yi firi hudu ba ya yi wannan magana tsakani da Allah kama mutane na da abin nan su taimaki junansu ba su yi wani wallahi abubuwan nan sai dai su rubi wallahi bai iya taimaka ma kowa da su saboda bakin sharri da keta da cikin zukatan mutane Allah ya ganar da mu kuma duk wanda ka biyan mu da wata bakar manufa da son kasar nan ta shiga wani kunci da wahala ko mu mu shiga Allah ka shiga tsakaninmu da mu da shi kuma mu mu dage mu yi ta addu'a da roƙon Allah ana ta magana takin zamani ya tashi abinci zai yi tsada zai yi kaza duka in Allah ya ga dama zai ka sauki sauki na hannun sai. Allah ka kawo mana agaji ka kawo mana sauki da haka wannan yana nuna mana wato al'amarin rayuwa zaman ta lahiya ta kuma ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce fa amana lahu فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم bayan da annabi Ibrahim ya zauna cikin mutanen nan lokaci mai tsawo sai ya gano mutanen nan dai ba su da rabon shirya sai naɗa nashi ya nashi ya fara ƙoƙarin tattalin ya rabu da su shi ne cikin wa'azin da yake a wannan lokacin Allah yake fa'a mana lahu lutu fa'amana lahu lutu sai annabi lutu ya yi imani tare da shi ana cikin wannan yanayin sai ga annabi lutu ya abin abinda sadaka bi ibrahim lutu annabi lutu ya abin abinda annabi ibrahim yake karantarwa wa huwa ibnu akhihi wa huwa ibnu akhihi harun shi kuma lutu dan dan uwansa ne haru kun gane dan dan uwansa ne haru saboda haka yayi yadda ya gaskanta abin da yake faɗi wa qala ibrahim annabi ibrahim ya ga yabo ɗan mutane yace inni muhajirun ila rabbi yace inni muhajirun min qaumi ni zan yi hijira ɗin ban mutane na ila rabbi in koma ila haisu amara ni rabbi inda ubangiji na ya umurce ni zan tashi in koma inda Allah ya umurce ni in koma wa hajara qaumuhu wa hajara min al iraq ila sham shi mutane ne suka hijira tare da shi yayi hijira daga kasar iraq farfaje area iraq ya koma sham da falastin ya kuma wannan iri ya yi zaman shi Allah subhanahu Ta'ala ya ce innahu huwal azizul hakim lalle Allah subhanahu Ta'ala shine al aziz wato mabuwayi gagargado fi mulki a cikin mulkinsa sannan al hakim fi kuma Allah subhanahu Ta'ala mai hikima ne a cikin ayyukansa duk abin da kaga ya gudana to akwai hikimar da yasa Allah ya bashi mutum na kula-kula abin da ya kai kana ganin bari ne yi kaza bari ne kaza shi zai sa in samu sauki ko shi zai kawo kaza to shi ko Allah ya san inda zai fito maka don haka duk abin da mutum ka yi ya je Allah ya san wurin kwana ne Allah ya san abin da ya mallaka Allah ya bashi mulki Allah ya bashi kaza duk abin da ya kace kawo dai da shi aro ne Allah ya bashi kuma yan Allah ya ga dama an sa abin nan cikin daren ga sai a sha abin nawa an kai masu mulki suna an an kwanta da su sai da sai sai da sai cikin dare sai a ba da sanarwar cewa a yanzu an ba da sanarwar cewa an sauki kaza an shayi ko ba a yi ba sai haka mutum sa ya ta waye yana dambarma saboda haka Allah subhanahu wataala abinda yake nuna mana duk inda kake ka ga tsanani ka ga fitina al'umma da kake tare da su ba su kaunar addini kayi nasiha kayi wa'azi kayi dabarun duk abin da aka ce ai kayi kaga fitina ta yi fitina ga Allah ka ban mutanen nan ka koma wata area inda za ka samu nasuwa yi addini in a to duk mutumin da yake da kudurin ya kashe ka ya kulla maka sharri ya kashe ka bai samu nasara ba zai bari ba bari zai duk wanda kaga na iya kawo maka attack ne halaka ka to kai kokari ka dauki mataki in zaka iya daukar matakin da zaka kare kanka ka dauka in ba ka iya kuma to kai kokarin wannan mutumin ka sa shinge da kai da shi kakkai da ku haɗi Allah ya kare da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ga ya da wannan sai Allah ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتيناه وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله سبحانه وتعالى yace wa wahabna lahu ishaq wa yaqub annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan yi hijira ya bar iyalinsa ya bar ɗan uwa ne ya bar dangi to sai Allah subhanahu Ta'ala ce a madadin haka wa wahabna lahu ishaq sai muka yi masa baiwa muka yi masa kyauta muka bashi annabi ishaq wa yaquba kuma muka ba shi annabi akuba kaga annabi akuba ɗan gidan annabi isma'ila mm. jika sani amma saboda gidan ya tashi gidan annabi ibrahim nan yayin rayuwa sai sai Allah subhanahu wataala ya ce shi ma mun bashi lamma hajara min baladihi wa taraka adahu fiha a lokacin da ya hijira daga garinsa ko mm. mun gane ku. to a lokacin da lamma hajira min baladihi wa taraka ahlihi fiha a lokacin da yayi hijira daga garinsa ya bar iyalinsa a cikin garin Allah ce a Bainahu, badalahum ishaq wa yaquba bin ishaq liyatana'asu bihim ya Allah subhanahu ta'ala ya canza masa ya baddala masa ya bashi annabi ishaqa kuma ya bashi annabi yaquba ɗan gidan annabi isma'i annabi ishaqa Allah ce annasu bihima kawai Allah ya yi masa wannan ne don ya samu ɗebewar kewa cire jin damuwa da ba hisu walam yazkur isma'il ma annahu akbaru auladihi bainahu wa bain ishaqa arba'atu ashara sana Allah bai ambaci annabi Isma'ila bai ambace shi ba cewa yi wa wahabna lahu ishaq wa yaquba bai ce ya ba kuma annabi Isma'ila ba malamai suka ce bai ambaci annabi Isma'ila ba tare da cewa shi annabi Isma'il shine babban dan annabi Ibrahim kun gane ko tsakanin annabi wato ishaqa da annabi Ibrahim annabi Isma'il tsakanin annabi Isma'il da annabi ishaka. annabi Isma'ila ya ba annabi ishaka shekara 14 shekara 14 kaga akwai tazara amma duk da haka Allah bai ambace shi ba kima la ce le anna Isma'ila humila ila Makka saboda Isma'ila annabi Ibrahim ya dauke shi ya aje shi Makka wa huwa walid kuma yana dan karamin yaro walam yasta anisbihi abu to irin wannan lokacin baban bai samun ɗebewa kewa da shi tunda bai inda shi yana can wata area ba to sai Allah ya ambaci waɗanda zai samu ɗebe kewa da su tunda su ga su yana gani a wannan lokaci shi ne kawai dalilin da yasa Allah zai ambaci annabi Isma'il ba wai don ba ɗan annabi Ibrahim ba Allah ya sa mu dace amin waliza aidan shine malaka kuma anan zakara yaquba ibnu ibnuhu Allah subhanahu ta'ala ya ambaci annabi yaqub wanda yake annabi yaqub ɗane, jika ne ga annabi ibrahim me yasa to Allah ya ambace tare da mahaifinsa sai malam yace ashafi hajar jaddihi wata annasabi ya rayu ne a cikin gidan kakansa kuma kakan na samun ɗebe damuwa da jin ciwo ta sanadiyar shi Allah ya ce wa na fi hin nabuwa. duk dai bayan ya yi hijir Allah ya bashi wannan Allah ya ce kuma muka sake bashi wa na fi hin nabuwa. Allah ya ce muka sanya annabta cikin zurriya gidan shi ce fa kullul anbiya dukkanin annabawa ba da Ibrahim wayanda suka biyo bayan annabi Ibrahim min zurriyati duk zuriya annabi Ibrahim wato wannan na nuna mana in dai tsakaninka da Allah dan gaskiya dan gaskiya kabbar suwa ko bar ne kun karabu ko ka kaurace ma unguwa kaza ko ka kaurace ma gari kaza ko ka kaurace ma wani tsakaninka da Allah saboda Allah kabbashi to shi kuma Allah sai ya maka tukuici Allah ba zai gane ka yanzu ga annabi ibrahim ne yayi hijira Allah ya masa baiwa da wa'annan ƴaƴan bayan ya yi masa baiwa da wayannan ƴaƴan kuma Allah ya sake yi mashi wata kyauta ya sa sa gaba ɗaya kaso na annaba masu tsoka cikin sa an gane ko shi yasa Allah ya ce wato wa waja'alna fi zurriyatihi an-nubuwa dalati kuma wal kitaba kuma sai muka bashi alkitaba. malamai suka ce alkitaba da ke nan wato ma'anashi ne alkutub kun gane ko wal kitaba sai muka ba shi alkutub ai at-taurata muka ba shi at-taura al-munazzalatu ala Musa wanda aka saukar ga annabi kaga annabi Musa ya biyo bayan wa bayan annabi Ibrahim to da aka ba annabi Musa at-taura kamar annabi Ibrahim ne aka ba ita shi yasa aka ce sai walkita. kuma muka ba shi littafai Allah ya bada at-taura wanda ya saukar ga annabi Musa wal injil kuma Allah ya bada injila annabi Isa ya biyo bayan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuma Allah ya bashi injila al munazzal ala Isa wanda aka saukar ga annabi Isa alayhi salatu wassalam was-zabur kuma Allah ya bashi littafin zabura al munazzal ala Dawud wadda aka saukar da ita ga annabi dawuda wal furqa kuma Allah ya bashi furqa shine alquran ay alquran almunazzal ala muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi wadda aka bai aka saukar da ita ga annabi ibrahim shi alqurani wato tsira da aminci Allah ya tabbata a cikin su gabani Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya har yanzu Allah bai gama bashi tukunci duk waɗanda abubuwa da Allah ya mai bai bashi ba Allah ya ce kuma wa atainahu ajra fi dunya sai muka bashi ajra lada ce fi dunya anan duniya menene lada ce wa huwa ida'uhu alwaladu fi ghairi awani daga cikin ladar da Allah ya bashi ajaru din da Allah ya bashi Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da samun da ba lokacin da ake sa ran ya samu ɗa ba tunda an ce ko da ya samu ɗan yana da shekara ɗari da ashirin haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce shekara ɗari mata tana da shekara ɗari wasu suka ce tamanin a wannan lokacin ne Allah ya azurta su ya ba su ɗa an gane ku to shi ne anan yake cewa daga cikin ajarhu da Allah ya bashi tun duniya don ku gano Allah subhanahu ta'ala in ka bi Allah yakan baka tukuci tun nan duniya kuma ka je guri ne ya ƙara baka kyauta mai kwali. yanzu ga annabi Ibrahim ya bi Allah kuma tun nan duniya Allah ya ce sai da ya bashi wani bangare na sakamakon aikin da ya masa shine Allah ya ce wa atinahu ajrahu fi dunya shine ne ya ce huwa ida'ul walad fi ghairi awani wa zurriyyatu tayyiba kuma Allah ya bashi zuriya tayyiba ya'ya da jikoki masu tarbiyya ya'ya da jikoki na ƙware. wallahi da kun sani duk daɗin da haka ke duniyarsa yau in aka baka ɗa mara mutunci billahi lazi sai ya hirgita duk daɗin da haka ce duk mulkinka in aka jarabce ka da ɗa tarbiyya wallahi ka shi ko to Allah subhanahu ta'ala ya azurta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bahi zuriya tayyiba wastimrarun nubuwata fihi kuma da dogewar samun annabta a cikin su wantima'u ahlal milal ilai da kuma janyuwar ma'abuta addinai zuwa gare shi wasana'ul hassan fi kulli al da kuma kyakkyawan yabo da yake samu daga dukkan bangarori na addinai dukkan bangarori na addinai suna yaban annabi Ibrahim suna son su jingina zuwa gare shi ko ba haka ba dukkaninsu suna jinginuwa yahudu sun ka ce nasu ne nasara suka ce nasu Allah ya ce makana mata na ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima hmm. wa mata na minal mushriki Allah da iko yake wato wata magana sai Allah a yi mata habaici a yi habaici a tun kuɗe ka sai Allah zai wata magana da yi Allah subhanahu ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyya annabi Ibrahim ba ba yahude ba dama yahuda na alfahari da shi suna cewa ai su daga zuriya sai na Allah ya ce to ba yahude ba kuma bai yahudanci ba kuma abinda kuka baka akida da kuke akai ba kanta yake ba kuma wala nasraniyya nasara na bugun kirji da shi Allah ce to ba kuma wannan tsari bane ba kiristan ba kuma bai da jin ginuwa bai da alaka da kiristanci to da wahi ke da alaka Allah ya ce walakin kana halifan minal muslimin yana tafiya ne akan tsarin addinin musulunci addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan musulunci kaga anan Allah ya kunyata su kuma haka ba Allah ya tozarta su sai Allah ya wata magana ya ce kuma ina zuwa ai karshen aya Allah ya ce wa ma kana minal mushriki wa ma kana bai cikin mushrikai to wa mushriki yahudi wa mushriki nasara zagi ne akai kai shi wa ma kana minal mushriki da bai cikin mushrikai ba mushriki ba kenan ku mushrikai ku yahudu mushrikai ne don ku hada Allah da Uzairu na'am ku nasara mushrikai ne don ku hada Allah da annabi to amma shi bai tare da ku wannan magana da kuka gani ta ta yi masa bakin ciki kware da gaske Allah subhanahu wataala ya ce na Shek Jafar na I eh, hadda su duk sun shigo ka gane ba wai zai iya takaituwa da su ɗaya ba ka gane ba a can abin ya takaitu da su ɗaya har da waɗancan da kuma mushrikan makar duk sun shigo shi dai wa ma kana min al bai cikin mashirikai. akwai malaman da suka fi aka haka duka imamul kurdubi ya jero wannan Ya ce wasu sun fi akan cewa ma kana yahudiyan وما كان يهوديا ولا نصرانيا wa كان وما كان من المشركين to da mushrikan makaki amma dai kaga a cikin wannan maganar da Allah akwai shagube ga waɗancan cewa addinin da suke ba kan addinin musulunci suke ba Allah ya ce wa innahu fil akhirati kun ga an gama da duniya ko Allah ya masa goma na arziki duniya hmm. sai Allah ya ce kuma wa innahu fil akhirati kuma shi a cikin lahira lamina salihina yana cikin salihan bayi allazina lahumud darajat wayanda suke da darajoji alkamili da fisala wayanda suka cika ɗari bisa ɗari a cikin gyaruwa da kimsuwa, kammalallen mutum ne Allah ya azurta shi da wannan mun ga jama'a wannan aya akwai darussa cikin tana karantar da mu mu rike addini duk mutumin da ya rike addini jabo a nan duniya Allah ba zai shi ya ba. kuma a lahira zai isko Allah ya bashi kyakkyawan duk rayuwar da kai kada kai wasa da addini kada kai sakaci da addinin ka lizimta ma kanka tsari na addini lokuta lokuta na addinin ka da zaka zauna kai ibada ba wanda ya hana kai kasuwanci ba wanda ya hana kai karatu ba wanda ya hana kai kaza amma kuma kada ka bari wannan abu ya shigaltar da kai kadai ka bar addini Allah ya sa mu gane gaba sai Allah ya ce waluban idh qala liqawmihi إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين to kun san can baya Allah ya ce fa amana lahu lutu annabi lutu ya yi imani tare da annabi ibrahim sai Allah ya ce kuma akwai buƙatar. ya ɗan shigo da kissar shi ma annabi lutu alaihi salatu wassalam Allah ce wa ka ambata musu labarin annabi lutu alaihi salatu wassalam iz qala liqaumi a lokacin da yace wa mutanansa innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al wa'azi shi ma yake wa mutane yake cewa da su wato innakum lata'atuna alfahishata lalle ku kuna zo ma alfasha kuna zo ma alfasha menene alfasha adbaru rijal kuna zo ma duburorin maza ayaye ku hausa dai ko na gane an ci haka kuna zo ma bayan maza eh kuna zo ma bayan maza annabi yayi musu wa'azi mm. ko babu abinda ba su duniya irin a ce su bar biyan bayan maza shi ko yace su bai kaga nan ma sai an an kwashe yan kallo tunda su abinda suka yi shi yasa kun ga gani mai wa'azi kai malam dole ya zama abin kyama wurin mutane ya zama abin su wurin mutane mutanen kirki suna son mai wa'azi domin yana gaya musu gaskiya abinda suka yi na kuskure don su gyara abinda suke na daidai su tabbata a kai shi mutanen banza suna kyamar mai wa'azi saboda sun ga yana tona musu asirin abin da suka da suna ‘yan abubuwansu ba tare da an tona asirin ba to sai ɗai su ji ana ta yayyaki ana faɗi yanzu misali wanda an wurin ga sai aka ce yana wannan ɗabi'ar ta luwaɗi wani ya kalle wurin ga ana kawa suna yin ido sai ya ji ga jiki ne to wannan kaga zai sa ya tsargu zai sa ya tsargu kuma har yanzu kuma masu wannan sana'ar suna nan ba su bari ba har an tsuwa ba a san an tsuwa ba har an girma ba a san an girma ba duk ba su gane Allah shirya da su kuma Allah ya ce alfasha shi yasa mallahi malam akwai mutanen da ka luwati in ba su samu damar luwati ba zuwa suke su aza hancinsu ga tole masai sai su aza hancinsu wani na ba da labari ya ce wallahi ya san wani ɗan luwaɗin da in zai luwaɗi da wanda zai luwaɗi cewa haka ce ka yoka shi ka ta'u. kuma in ka yoka shi kakka wanki ko mutumin ne ce tsakani ne da Allah ya san mutumin ya ce tsakani ne da Allah ya san mutumin don lokacin da muke karanta irin wannan ayoyin la ta'atunan fahishata kuna zo ma alfasha sai ke cewa wallahi shi ya tabbatar to kalli mutumin da zai ce wai sai ka yo kashi sai ka yo kashi wai cikin wannan kashi ya ka yawa. ka kazanta ta faɗi shi yasa za ga mai luwaɗi malam mai luwaɗi duk dubara ce da wayo ne kamar duk dubaran mai shaye-shaye a shafa turare a haɗa turarukan kasa kun na haɗa turare goma ya ana so a ɗan shigo cikin jama'a sai a buskuɗa wannan a buskuɗa wannan a shawa na a shawa na wai don ka ajiya wala sai an jiya sai an gano ka haka mai luwadi duk abin da zai sawa duniya na nau'in turare ga jiki ne wallahi ya shiga cikin mutane sai an ji na waye wata rana na ce wata asibiti ban so in wata babba asibiti na ce wurin akwai wani konzalta da ke duba marasa lafiya sai ni ka bi ma wani mutum babban mutum ya zo sai dai bayan ya hita sai konsultan ya hito yana suki shi da cijan banza da wuri ko halaka rayuwa ko halaka da na ce ranka shi da kai da wa ya ce ni da wani mutumin banza ya dubura ce ta lalace hmm. duk ga hannun ya lalace shi na ta damar mana cewa wai a duba shi kuma alhali shi ya faɗan yi to mala suka ce mana ba'a yi mai yadda haba ma likita wai wani akwai wajen ku binciken tsakaninsu da allah babu a kodan da yan sun sai sun cire famfas famfas suka sawa wallahi mala akwai hmm? da yawa kaga mutum na wani gaya ana wani tsalle-tsalle da wata babban mota da wani mi amma kuma can da bamfa yau kai kana tuna mawai kai baka da babban mota ya eh, akwai babban bamfa ko mi girman ka abubuwan bamfa sun da hire ni ne wala na san shi wallahi malam na san shi na yi jiyan mahaifina wani kanan mahaifina da yi jiyan nan firar bai santa sosai sai ya zama na kazantar ta yi yawa wallahi malam ni ka zuwa sayan famfas din nan komi girman mutum ya nemi sa malam muktar akwai shi ko babu akwai shi wallahi malam duk girman mutum ya sa shi wallahi malam shi kenan akwai shi to saboda bai da control din kashi babu control din kashi kaga dole a fita wannan famfas din asa sai a yi ta yan dubaru amma kuna an shigo ana ta wani kyamaku ana nuna ku ana shiga manyan motocin kuka kuna ta cizon hannu hmm. kai baka san bala'in ba mutum ka ciki ba Allah ya kare mu abin da muke so da ya nuna mana nan Allah ya kiraye luwadi alfasha kamar yadda ya kiraye zina alfasha innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin idan alfashar da ba a taba samun cikin mutane da aljanu wanda ya riga ya kuyi ba wato duk duniya cikin aljanu ko cikin mutane babu wanda ya fara luwadi sai mutanen annabi zo su suka fara zuwa da wanda baka sana'a wannan yana nuna mana hatsarin kirkirar bala'i ko fitina ka shigo ma al'umma da ita duk wanda ya yi abin nan kana da kaɗi duk wanda ya yi abin nan yanzu waɗannan mutanen na annabi zuwa su suka yi wannan mugun aiki suka sunanta wannan mummunar sunar, to duk wanda ya yi suna da kaɗi saboda su suka fara duk wanda ya yi suna da kaɗi kamar yanzu kai ma in ka kuskura ka shigo mana da wani bakon abu mummunan aƙida mummunan hali ka shigo da shi kana ganin kai ka waye ka ɗauko ka kawo wallahi duk wanda ya abin da kana da naka su kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana man sanna sunnat man sanna sunnatan hasana falahu asharu amsalha wa man jaa haka ne wanda ya sunna kuma mummunan sunna shi ma yana da Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta albashi wa qala al-baydawi malaci imamul baidawi ya ce wa hadhihi wannan aya dalatu tana nuni ala wujubil hadd fil luwadi inji imamul baidawi imamul baidawi yace wannan ayar hujja ce akan cewa dan luwaɗi a yi masa haddi kaga yanzu in ce wani ya kawo maka aya wanda ke nuni akan awa dan luwaɗi haddi ba zai kawo ma aya ko ba haka ba sai imamul bai zawo ya to hujja ce akan cewa wajibi ne mai luwadi a yi masa haddi shi ma li'annaha ishtarakat ma'a ma'azina domin shi luwadi ta yi tarayya da ita da zina fi kauniha fahisha a cikin kasancewa ta alfasha zina Allah ya kire ta alfasha ko bai kire ta kawo wala taqrabu zina إنه كان wasa وساء سبيلا to ka gani ita ma Allah ya kire ta alfasha to tun da su tarayya duk alfasha na ne musu hukunci to wani hukunci aka ce a yi abinda malamai suka ce mai luwadi da wanda ya kawa duka yan an kama su a je da su wani aure wani dutse wanda ya kowane duwatsun garin nisa a je can daga can sai a tuwo. su zo da kai to a gaya mini yanzu zo da kai za su yi su tsira halaka za su in babu duki a sai a dubi gidan sama cikin garin nan ofce da ya yi kowane nisa yanzu irin kamar irin ofce da akwai makar za a ga akwai kusan hawa ya kai talatin ko fiye da haka to ka gaya mini za a yi mutu a turo daga yi tsira kadiba a ko irin darus tawhid in ka ce gidajen nan in ka ce can sai ka tsinkai ka'aba kamar wani ɗan ƙaramin wuri saboda nisan wannan gini to an ce a samu irin wannan wuri a kai irin waɗannan mutanen can su halaki ma'ana ke a yi musu hukuncin kisa a yi musu kamar yadda mazinanci in yana da aure hukuncin da shari'a musulunci ce a yi mai hukuncin kisa mm. hukuncin kisa amma wanda ya ce wai don mutum na zina da aure ne wai musa yana ka yawo <laughs> shi yana ana bukatar ya kawo dalili in an yi mai hukunci shi ke to amma ba a yi ba ko ma ba a san yana yi ba to nan kuma tsakanin shi na shi da Allah in kuma ana shari'ar musulunci yana iya shi karan kansa ya kai kansa inda hukuma in ana shari'ar musulunci ya ce ya cancanci a yi mai hukunci kuma sai a yi masa Allah ya samu gani na lokaci yayi to ce wa haza wa in kana qiyasan ce duk da dai wannan wannan shi malam abakar gumina ke magana yace wannan wa in kana qiyasan in ya kasance dai duk da ya kasance qiyasi ne illa anna al-jami'a haka ne mustafadan min al-aya sai da dukkanin su ai an fa'idantu da su ne a cikin aya aya da tace alfash zina alfasha ce kuma aya ta ce luwaɗi shi ma alfasha ne sai Allah ya ce karanta a innakum latatunar rijala wata taqta'una as-sabila wata tunafi, na nadikum al-munkar hmm. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين والله ما لن جسا mutum yau. wallahi karamin ƙwaro na don bi abin da waɗanda sun kai duk rashin kunyan mutum da ha gani wasu na ganin wasu sun su 'yan ta'adda ne ko su su kaza ne wala ba su irin abin da waɗanda suka yi Allah ya ce annabi lutu ya ci gaba da cewa a innakum la ta'tunar rijala kuna zoma mazaji ta dubararsu wa takada'una sabila kuna fashi da makami kajiwa su suka fara fashi da makami a fara sanin wani abu fashi da makami a tara mutane a an shi kuɗi to su suka fara wannan fashi da makami shi ne ya dawo kidnapping ya shi marabinka da kaji an cewa an tara mota wai an ci kuɗi ga mutane shi na masu waccan sana'a suna sun ka canza salo tunda ba a taya da kuɗi yau kowa da ɗan apm ɗi ne ya ɓoye ga ƙugu to sun da babu kuɗi to bari an shi kai a kuɗi to shine Allah wani ta'ala ke ba mu labari cikin wa'azin da yake musu cewa daga cikin laihunku a kumlata inna a tunar rijala kuna zo ma mazaje ta dubararsu wa taqta'una sabila tata'arraduna lisabilati bil qatl wa akhadh al mal kuna bijiro ma mutane kuna tare musu hanya ta hanyar kisan su da kwace dukiyarsu ba sana'a kwarai ta mala wallahi duk wanda ka waɗanda sana'o'i canza sana'a bai samu sana'a ba kuma wulakanci da kaskanci na duniya da na lahira wala siyasa ne shi duk mutumin da ka ɗabi'ar tara al'umma ya anshi kuɗinsu ko kuma ya anshe mutu ya kama wani mutum ya rike ya sai an ba shi kuɗi wallahi ta lahi rayuwa tana cikin wahala shi ba zai sake jin daɗin rayuwa ta ba Allah ya kare mu amin to shine yake cewa wata atuna fi nadikumul munkar kuma kuna zuwa da mummunan abu munkari a shari'a kuna zuwa da shi fi nadikum a mazaunayyanku a dabobinku inda kuke zaune kuna tattaunawa mutahaddisun wuraren da kuke zama kuna hira to kuna zuwa da munkari menene munkari malaka kadirati daga cikin ɗabi'a yan luwadi in ana zaune haka ɗaya wani zai dan dage kawai je kawai sai saki rihi kuma irin rihin dan mai ƙara eh, wani da ya ji haka nan sai ce a mutumin ya sai ce to malabe ge daga nan wasu a ce ai luwaɗi eh wai shi mai luwaɗi in ya ji karan wari haka wani ya yi wannan rihin to daɗi gaji kamar kiran shi na aka zuwa ga wannan sana'a daga daga cikin abin da suka yi mazaunayyansu na munkari malace kaddirati wa hallul zarari, da kuma kwance zariyar wando mutum na tahiya irin ɗabi'a ga daga matasa na yi suna ganin wani abin kwarai da a zazzala wando rabin munkyasa ana tahiya ana ganin wai wani bubuɗawa na wani kokari na kai. shi ma ɗabi'a ce ta su ɗan luwaɗe wa ya tuna bi kulli fasadin jihar malaci kuma suna zo ma duk wani fasadi duk wata ɓanna suna zo mata bayyane ga hili suke zo mata wala yakhjalu ba'dhum min ba'd sashen su ba sa jin kunyar sashi wa hiya darajatun ab'adun fil malaci to wannan wata daraja ce mafi nisanta sama ga alfasha wa fasadul fitra da kuma lalatawar fitra ta mutane tsarin addini wanda Allah ya aza mutane a kan Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi lokacin da yake wannan wa'azin ba amsar sai to bakin mutanansa shi wa annabi lutu illa an qalu face sun ce da shi itina bi azabillahi ka zo muna da azaba Allah a yi muna azaba a kashe mu a halaka mu ka ji wannan magana na bi azabillah kullum ka azaba mutane wa'azi wai ce wai wai Allah na azaba wai Allah na da wuta wai Allah in ka san inda wuta take ka kawo ta to kun zo ana sa masu irin wannan maganganu ko yanzu suna nan eh in kunta min as-sadiqin in kai kana daga cikin masu gaskiya sittiki bahi zalika cewa wai abin ga da muka bai da kyau to wanda gaskiya na bai da kyau ka roki Allah ya kawo azaba mushidi bai da kyau a ah? duk duk ta'addancin da ga ana yi Allah ne ya ga dama ya kyale kuma saboda wata hikima ta shi in bai ga dama ba sauro kawai in mutum goma suka zo suka ce za su kawo mata da duk sauro shiga hancin kowa in ya shiga hancin wanga ya ce can shi koma hancin mala ya ka gani ko a tura sauro goma kawai wanga ya shige hancin wanga ya shige hancin wanga wala ya mutum mara hita ruga da gudu yana bira yana fado to da ganin damar Allah sai Allah ya kyale saboda wata hikima mm. kuma saboda su waɗannan mutanen azabar Allah wanda ya musu alƙawari ta duniyar ta lahira ta tabbata akan su Allah ya kare mu to shine yake cewa wa annal azaba nazilatun bi fa'ilihi tabbas azaba mai sauka ce ga wanda ke aikata aiki na saban Allah kasancewar naga muna da matsala na janarita akwai zahi saboda haka nan za mu ja mu yi hankuri mu tsaya muna roƙon Allah abin da muka karanta daidai a karanta aya guda to jama'a na ga akwai zahi ok to an ce ita a cikon da gaskiya na karanto ta قال رب انصرني على القوم المفسدين kun ji bakan manufarsu da miyagun maganganun da suke gaya masa me ya hito baki annabi lutu kala sai annabi lutu ya ce rabbin surni ya Allah ka taimake ni kun gane ko kala rabbin surni bi ta haƙiƙi ƙauli Allah ka taimake ni wajen tabbatar da zance na fi inzalil azab na saukar da azaba gare su alal qaumil mufsidi ga mutane mabannata al'asina masu sabo bi itiyanin rijal ta hanyar zuma mazaje da suka yi wa ghairihi min al munkarati da wannan sa daga cikin munkarai fastajaba Allah du'a Allah ko ya amsa addu'a eh Allah ya amsa addu'a malam mu ta addu'a malam mu ta addu'a babu sassautawa mu riki wallahi ba a maganin fitinan nan da muke ciki sai addu'a kar ku dauka Allah ya manta da mu lokaci kawai ake jira Ya mm. Allah ya kawo lokaci sai labari eh ah ina boko haram ta wuce an bar wannan magana ko ba haka ba yanzu yau shamar bin haka jiya kun manta lokacin da in za mu shigowa irin wanga taro har doka aka samu na taron yayi yawa kun mance sannan mun yi lokacin da duk masallatai irin waɗanda suna da na'urorin da sai an yi bincikenka wani masallaci da muka yi sallah wani bawan Allah ya zo ya sunki kai ne da irin wanda buzaye kai haka da kai ai wallahi malan ran nan sai han ko da wani dan kunshi na haya aji gaban sabu. malam masallacin nan kalli ba ya kalli mamu mamu sai aka samu na dan ƙaryan hali yace kai bawan Allah tashi buɗe kan mu ga wani da kake <laughs> wallahi malam sai ku ba Allah ga ban ya rauni ta kama wani kai na kama na gaba kasa wallahi malam sai dan hankalin mu <laughs> ya kwanta to Allah ka mana saukin fititinun nan Allah ka yaye mana damuwa Allah ka hore mana abinda muka yi lalurori duk irin tsananin rayuwar da muke ciki Allah ka yaye mana damuwa Allah ka amintar da mu Allah ya saka mu kowa da alkhairin sa da aljannar sa Allah ya mana tukunci da gidan aljanna Allah ya kahe dugadugan mu akan musulunci أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gata bala a ba ko eh yi da suna ai da suna ai da taraki eh duk taraki duk wanda ka ansa dukiyar mutane ba bisa ka'ida ba ba bisa tsarin ƙasa ba ya shigo ciki mm. amma in za a shi dukiya bisa ka'ida bisa tsarin ƙasa wannan kaga doka ce ta ƙasa aka sa kuma an kai abin inda ya dace to ya an yi wannan ba aile eh, Allah ya samu <laughs> duk dai Allah ya samu dace assalamu alaikum